assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa al'ummar wannan gida mai albarka magani daga alkur'ani da kuma sauran gida da jemo na whatsapp a ah, manyan shahunanmu mu da manyan almajiri da ganin almajiri irin mu mazan mu da mata manya da yara da kowa da kowa mu da kowa fatan alkhairi da fatan an tashi lafiya ya gida aiki a himma lamura jama'a ya dindimu to alhamdulillah masha Allah to kamar da yadda muka saba kawo wa mutane abubuwa daban-daban a wannan gida mai albarka da suruka na biyan bukata ta sarifai ajaibai da kuma na biya buƙatar na mallaka a matsaloli da sauransu ne to wannan kuma sirrin da muka kawo ya sha bamban da wasu sirrukan da muka saba kawowa wannan sirrin duba da muka yi wannan zamanin da muke ciki muna wani yanayi a faɗin duniya gaba ɗaya ba iya najeriya ba kasashen mu na duniya yawancinsu muna cikin irin matsaloli na rashin zaman lafiya da rashin tsaro da makamantansu irin kamar yanke zinafin a yan fashi barayin su haura gidanka su zo su yanka mutum ko su kashe mutum ko su karbi kayan mutum ta karfi da makamantansu masifu dai daban-daban ko a inda baka yi tsammani ba kana zuwa wani guri inda baka yi tsammani ba sai matsala ta faru a samu mace-mace da makamantansu to wannan shine isa na duba da nazari akan irin wani abubuwan da suke faruwa a wannan zamani na ceto yau barin ɗauko sirrin sirrin gadon gidanmu eh sirrin na gadon gidanmu sirrin da manyan mutane suke nema su samu ido rufe to yau dai gashi nan za su same shi a sauki insha Allah rabbi ta'ala wato bindiga adda barandami wuka tsini mashi kifiya kowane irin abu sanda ne a'a ba duhu ne a'a abubuwa irin kamar saga ko dabara da makamantansu amma wannan sirrin tsakani da Allah ba wanda za a je wai a jarraba wai gashi nan bari a jarraba a ga yadda yake shi jarabawa kawai ɗaya ne ka yi aikinsa ka ɗora shi a jikinka idan hakan ta kama ka ga yi maka aiki insha Allah idan hakan ta kama ya yi maka aiki wannan shine gaskiyan al'amari yadda yake kenan akwai masu cewa sun suna bukatar wanda sai an jaraba to sai ka amfani da wannan kafin ka samu wanda zaka jaraba in kuma zaka jira kafin ka samu wanda zaka kake bukata ka jaraba din to madar ta same ka kuma haka shikenan to da haka sai mutum ya jarraba ya ɗora wannan kafin ya samu wanda yake so din amma wannan wallahi azimu billahi la ila illa huwa inda jiran kai ne wannan alfarma Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan ya dauki abubuwa da yawa wannan ya dauki abubuwa da yawa insha Allah rabbi ta'ala sabani da duk wani sharri ma za a irka samun sabani da sharri in tsautsayi ya rika a wani guri ma to sai Allah ya fidda kai 'yan mugunta ne ko 'yan fashi ne suka zo wallahi azima ba za su ganka ba kuma ɗaurin baki ne wallahi azimu in ana tare hanya a cewa ne kawo kuɗi ko kuma kawo kaza wallahi Allah zai ɗaure bakin su kai kan ba za su tambaye ka ba na rantse da Allah wannan sirrin mujarabi ne sannan kuma kamar da faɗa maka ma ko an ganka ba za a tambaye ka ba na ba za a ganka ba wato dai wannan wannan da kuke ganin su guda taran nan wato suna aiki akan abubuwa daban-daban na ban mamaki suna yin aiki fere da kake tunani kamar yadda aka yi su guda tara kamar yadda ɗan adam mai numfashi a duniya yake da kofofi guda tara a jikinsa haka su ma aka yi su layin guda tara kuma wannan layin da kuke ganin su za ku ga an musu a wayannan karafunan a jikinsu to kofofin kenan kamar yadda kofofi suke a jikin dan adam guda tara haka su ma guda tara ne don haka sun tare duk wata kofa ta dan inda dan adam ne wanda ke mallaki kofofi guda tara a jikinsa ne wallahi alazim bai isa maka wani abu ba bai isa ba wani abu na cutarwa bai isa ba kuma yana kare sharrin miyagu mayu kenan da kuma jefe-jefen asiri da kuma yana ƙara dafa'i kuma yana ƙara arziki da wadata wannan gurin da kuke ganin shin nan wallahi ya tara abubuwan ban mamaki daban-daban da makamantansu sannan kuma idan har ya zama har gida za a iya zuwa haura a same ka wallahi ko an buga karfe a jikinka wallahi ba zai kama ka ba to a takaice shi wannan yana yin aiki a sanda hakan ta kama yake aiki tsakani da Allah kenan sanda hakan ta kama yake aiki in yana jikinka dai wani bai sai jefa wani abu ya kama ka ba bai zai ba zai yi ba insha Allah wani ba zai ci mutuncinka ba in Allah ya su ya yadda to amma akwai masu bukata wai su a gwada a daga hannu a daki mutum hannu ya makale ko kuma ka bata a sannan kake so ka bayyana a sannan kake so ko kuma duk dai da su to tun da ba a samu wancan ba ga wani wanda ke da sauƙin da za ka yi amfani da shi a yanzu kafin ka samu wancan in masu kake bukata ma amma ai ba za ka jira ka ce dole sai ka samu wancan sannan ka yi aiki da su ba da haka kafin wancan kafin ka samu wancan ba za ka aiki da wani ba ba zai yiwu ba saboda yanayin zaman da muke yi a duniya da makamantansu matsalolin da ke fama da su na rashin tsaro da rashin eh, amana da makamantansu da shi isa na ce ya kamata in kawo wannan zai taimaki mutane da waɗanda suke ƙauye da wanda suke birni da rugage da wasu makamantansu da wanda ake iya tare su a zalunce su ko a ta kashe-kashe ana yanke-yanke to wannan sanin da ya taimaka to da farko idan ka duba ka ga hatimai ne hatimai ne ga sunan surorin alkur'ani ne guda goma da sunayen mala'iku guda goma da surayen alwarhanai guda goma da wannan da hatimansu duk za gansu ga sunan su ake rubutawa gaba ɗayan za ga na rubuta su ɗage takardar tana da girma na yayyan su na rubuta na ɗaya na ɗaya da na biyu da na uku da na hudu za ga na yi su aka to su ake samu a rubuta su a farar takarda a rubuta su a farar takarda ana rubuta da jan algarib da kuma ta a za'afaran jan algarib da tawadar za'afaran ake rubuta wani rubutun sannan kuma idan aka rubuta takardun guda tara za a rubuta aka naɗe layon to sharaɗi shine a makabarta za a ɗinka su sai ka yi kwana goma sha ɗaya kana zuwa makabarta da misalin karfe sha ɗaya zuwa sha biyu yadda za ka yi shine idan ka rubuta layin guda tara rana ta farko za ka ɗauki laya ɗaya ka je ta makabarta ka ɗinka ta a can kafin ka ɗinka ta fatar da zaka goga ta akan kabarin mace da kabarin namiji da kabarin yaro da kabarin babba a takaice kenan sannan sai sai ka ɗinka layan shi kenan sai ka yi dawo wanka gobe ka ɗauki layan tafi ita maka je haka za ka yi wa fatan ka goga ta akan kabarin namiji da na mace na babba da na ƙarami sannan ka ɗinka layan ka dawo haka za ka yi ka jera kwana goma sha ɗaya to inda zai zama kwana goma sha daga gurayen su biyu ne a gefen na akwai guru a gefen hagu akwai guru to su ma gurayen haka in ka gama ɗinka lawi rana tara rana goma za ka je ka je da ka guru ɗaya rana sha ɗaya za ka je ka guru na biyu haka kwana goma sha ɗaya kenan sannan sai a zo sai a haɗa su haka a ɗinke su a haka sannan a sa guru na a sa guru sannan haɗa kan gurayen sannan sai a musu maɗauri sannan sai sannan sai a ɗinka wannan ƙarafunan tagulla a bayansu kamar da kuka na yi din haka za a yi su a daura wallahi lazim wannan sirri ne mujarrabi sirri ne yana yi in kuka abun ma za ku cewa tsohon abu ne tsohon abu ne in kun ka abu za ku tsohon abu ne don haka wannan takarda ce da ta jima ta iyaye da kakanni kun za ku cewa ita tsohuwar takarda ce ta dacen da aka aje insha Allah da aka ga sunan ah, sai a je a jarraba kuma za a ga biyan bukatar da aka fa'idar haka alfarmar manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam wanda ke neman karin bayani akan abun da shige masa duhu bisa wannan sirri da muka bayar ko ba fahimta ba to sai tuntube mu alamar kamar haka 07080985580 daga ni karamin almajirin ku abubakar muhammad wanda aka fi sani da jikar mutum yasa assalamu alaikum warahmatullahi wa wabarakatuh